Sauti daga Giyawa TV. da ya fi ƙarfin gwamnati. Yau shugaban ƙasa biyu gare mu da Buhari da Bello Turji. A shi ma shugaban ƙasa ne. Yana can an ce suna kora mai ƙauyukan gabascin Sokoto yana sa nashe nashe 'yan ta'adda. Suna overtaking. Da ya kare can sai ina. Sai cikin gari sai ya kori sarkin musulmi sai ya zan sarkin musulmi. Ha? Da an kare da ƙauye sai ina. sai birni tun da gwamnati ta nuna ba ta iyawa haka ba mamaki wata rana wallahi tallahi ina iya kawo bello turji yan ana musu a haɗa da jami'an tsaro mu ta yi liturjin mi in ma ana neman maza ana sa bello turji maza duk mai laifi ya gudu ya ɓoye ai ba namiji ba ne namiji tsayawa aka yi a gaba da gaba da shi ko ya kashe ko a kashe shi sauti daga giyawa tv